Hukumar da ke kula da sayar da man fetur a gidajen man fetur ta ƙasa DPR a takaice ta rufe gidajen man fetur ashirin da suka sayar da man fetur sama da farashin gwamnatin tarayyar Najeriya tare da ɓoye shi a jihar Osun. Mataimakin shugaban hukumar ta DPR a yankin shiyar Ibadan Sadiq Ibrahim ne ya tabbatarwa manema labarai hakan a birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun a lokacin da sun ka kai samame a gidajen man. The purpose of this operation is to ensure that petroleum product marketers comply with government directive on the pump price of petroleum products. Any marketer found flouting government laws will be dealt with. Sadiq Ibrahim ya ce makasudin samamen da suka kai ne don a tabbatar da cewa masu sayar da man sun sayar da shi bisa ƙayyadadden farashin gwamnatin tarayya. Ya ce duk mai gidan man da aka samu yana yin ƙememe ga umarnin gwamnati na sayar da man fiye da farashin gwamnati gwamnati to zai yaba wa aya zaki ibrahim ya kara da cewa jami'an hukumar dpr za su kara ɗaya jihar osun don zakulo masu yi wa umarnin gwamnatin mirsisi a game da ƙayyadadden farashin man fetur shi ko kwamandan rundunar kare farar hula nscdc na jihar osun da ya taimaka a hakai samamen mr tajuddin balogun ya gargadi 'yan najeriya da su zama masu bin doka da oda everybody should comply with the federal government in trying to help the nation to make it a better. mr tajuddin Balogun ya ce kowane ɗan Najeriya ya bi dokokin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yadda za ta gyara ƙasar nan ta zama wurin zama mai daɗi da lafiya ga kowa da kowa. Masu sayar da man a gidajen man dai suna wasar buya da hukumar DPR ta sayar da man fetur a yayin da suke sayar da man fetur da sanyin safiya ko kuma da yammaci don kaucewa irin hukumar ta DPR a farashi mai tsada kama da naira ɗari da goma a kan lita ko naira ɗari da ashirin a kan lita. Aka san farashin gwamnatin tarayyar Najeriya akan naira 87 akan lita ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.